Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani matashin sojan Najeriya wato Laftanar Jauro Ibrahim Suleiman ya rasu a wajen kare ƙasarsa Najeriya. Wasu rahotanni da muke samu yanzu-yanzu na cewa haziƙin sojan Najeriya wanda ya ba da kansa ga ƙasarsa Najeriya kamar yadda kafafen watsa labarai suka yi ta wallafawa ciki kuwa har da shafin jaridar rariya cewa wani matashin sojan Najeriya wato Laftanar Jauro Ibrahim Suleiman ya rasu sakamakon harin kwantan ɓauna da 'yan bindiga suka kai musu a jiya. Rahotanni sun nuna cewa shekararsa uku da shiga aikin soja Allah ya amshi abinsa haka zalika wannan matashi na da burin ba da gudunmawa don kare rayuka da ma al'ummar ƙasarsa najeriya tabbas wannan ba ƙaramin rashi yi ba musamman ma a gare mu 'yan arewacin najeriya da ma ƙasa baki ɗaya a nan muke addu'ar ubangiji allah ya ji ƙansa ya gafarta masa amin idan tamu ta zo ya sa mu cika da imani amin summa amin